A yayin ziyarar da wata tawagar jami'an gwamnatin kasar Indonesia ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan harkokin wajen Indonesia ta gudanar a makon jiya a nan nishar ne aka rattaba hannu tsakanin daraktan fadar shugaban ƙasa Uhumudu Muhammadu da shugaban kamfanin Wika akan takardar kwangilar ayyukan kwaskware fadar shugaban ƙasar Nijar in ji jaridar Le Sahel mallakar gwamnatin Nijar ko da yake bata yi bayani akan kuɗaɗen da waɗannan ayyuka ke bukata ba. kawo yanzu gwamnatin ta nijar ma ba ta yi bayani ba a dangane da adadin kudaden da wannan kwangila za ta lakume, to amma 'yan adawa na cewa miliyan dubu goma sha hudu na sefa ne za a kashe domin ayyukan kwaskware fadar ta shugaban ƙasa in ji annabo sumaila shugaban kungiyar MDN kokari ta kawancen FDR. Gwamnatin ta hudu ta ce ita yau ba ta da kuɗin ma da ta tsara zaɓe ba na ƙana hukumomi. To wa ba ta 14 miliyar miliyar goma sha hudu wanda za ta gyaran fadar shugaban ƙasa. Awohi sai sai zai ta yi gyaran kwado shugaban kasa to haɗa shugaban kasa faɗuwa ruwa ci shi eh akwai gidajen ruwa ci a ƙasar ga yau akwai garin da ruwa cin ya ƙasar ga me yasa ba ta tuna ba a wannan mutanen da ta ruwa cin ya shu ta gyaggyara musu gida ta musu gidaje ne shiga eh ko d'Ivoire ruwa cin ya su yau shugaban Cote d'Ivoire kuɗi da yawa ya dauka ya ce to wannan mutanen da ruwa ci su na ɗauki niyya in sha Allah za a ma kowa gida a mai da kowa gidan shi zai zama cikin lahiya da alheri to me yasa su ba wannan ba sai su da wai fantin na da shugaban kasa wai gyaran fara shugaban kasa kakakin gwamnatin Nijar Abdulrahman Zakariya wanne muka tuntuba ta waya ya bayyana cewa mu ba shi lokaci ya sanar da jami'in da ke gaban wannan aiki wato shugaban da'irar Yamai Muktar Mamudu idan ya so daga bisani zai waiwaye mu domin zantawa a kan wannan batu da ke ci gaba da shan suka a wajen 'yan adawa. Insha Allahu zan mu yaƙi wanga aikin da shugaban ƙasa ya ɗauka wanda shi mu a wani kamar wani kashi maraba ne zai su yi ran ƙashin waje. To kai baka biya wa eh, 'yan kasuwa zaka zo ka ba wani kwangila ta na ƙashen waje ka ce shi zai gyara ma ƙasa. eh ka san wanga abun babu gaskiya cikin shi talaka abin da yake so gani a ƙasa. talaka yau abin da yake so gani ya kwana lahiya ya tashi lahiya ya ce ya koshi haka talaka yake so da yarda ubangiji wannan aikin ba a yin shi saboda mun ce ba aiki bane na kirki ba aiki bane na ci gaban kasa a ci gaba da neman hanyoyin jin ta bakin masu mulki mun tuntubi wani jami'in hulɗa da 'yan jarida a fadar shugaban ƙasa Adamu Manzo shi ma ya buƙaci mu bashi lokaci domin samun izini daga magabatansa fadar shugaban kasar Nijar na daga cikin gine-ginen da gwamnatocin da suka mulki wannan kasa a can baya suka gada daga gwamnatin janar sai kunce bayan kifar da gwamnatin farar hula ta jori hamani a shekarar 1974 abinda ake ganin zai iya zama hujja ga gwamnatin isu muhammadu wajen aiwatar da kwaskwarimar da za ta bayar da huskar zamani ga waɗannan gidaje da wasu ke kallon sun zama tsohon yayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar